Muhawarar Studio kalangu. Muhawarar Studio kalangu. Muhawarar Studio kalangu. Muhawarar Studio kalangu. Muhawarar Studio Kalangu. Masu sauraron shirye-shiryen Studio Kalangu barkanmu da yau, barkanmu da sake kasancewa tare da kuwa cikin wata sabon muhawarar Studio Kalangu. Shirin muhawarar Studio Kalangu wani fili ne wanda a jikin shi muke tattaunawa kan mai abubuwa da suka shahira yau al'umma ce da kullum, tare da ƙwararrun masana a cikin mutunci da girmama juna. shirye shiryen studio kalangu suna zo muku ne ta hanyar gidajen rediyo 45 abu bukawar da studio kalangu a cikin jihohi guda takwas na kasar niger a birnin yamai ku same su akan alternative fm akan gomiya tar da tara da ɗigo hudu iskut fm da tambara fm kan lamba ɗari da bakwai sai kuma kan yanar gizo www.studiokalangu.org kan whatsapp da kuma kan facebook studio kalangu shirin mara studio kalangu na yau zai mai da hankali kan yaya ya kamata a ba yara tarbiyya ta gari a cikin iyalai ko kuma mu ce a cikin gida tarbiyya dai cikin gida ita ce hanya mafi inganci wajen ba yaro horo na gari wanda ta nan yaro zai samu tarbiyya kwara tun daga haihuwar shi har zuwa lokacin da zai zama cikakken mutum gurin da ake son cimma a game da batun tarbiyyar yara ya kasu ya rabu kuma ya zama abin cece kuce a cikin al'umma mafi yawan lokuta uwayen yara na kokarin ganin cewa sun ɗauke ma yaran nasu dukkan wasu wahalhalu musamman ma a bangaren bukatotinsu da kuma kare su daga fadawa cikin wasu mugayen halaye na rashin tare da ba su sani daidai gwargwado kan amurra na zamantakewa har izuwa lokacin da za su mallakar hankalin kansu wato bayan sun kai ga matsayin balaga tare da bakin namu za mu gano yadda ya kamata a ba yaro tarbiyya ta gari a cikin gida a dalilin haka muka gayyato muku da uwar gidan kimba hajiya jumma ta kungiyar uwayen yara 'yan makaranta barka da zuwa barka ta waya muna tare da muhammadu musa shugaban kungiyar da ke kokowa da aikin karhi da ake sa yara alten salamu alaikum alhaji alaikum salam hajiya barka dai barka ka dai muna tare da abdu dan malam mai nazarin yau da kullum shi ma da ke tare da mukan layi tun daga maradi salamu alaikum abdu wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala hawa madalla bakin mun gode da karbi goron gayyata halim haro studio kalungu ni hawa usman nake muku lale marhabi madalla za mu soma muhawarar tamu ta da ku gidan kimba juma ta kungiyar uwayen yara 'yan makaranta shin da wani lokaci ne tarbiyyar yaro take somawa tun daga gida hajjajin ma. To ina muku fata alferi da kuka gayyace ni cikin wannan e muhawara bisa tarbiyyar yaro. Mhm. Ita dai tarbiyya mun sani tun daga gida take farawa kuma daga yaushe yaro tun ma ya shigo a duniya ya kamata ma'aihon shi na da ido bisan shi suke tahe da shi. Sirtu uwa mace tun da dami na ce uwa mace saboda ita ke gida ita ke tare kullum da yaro ita tarbiya ina zato tun yaro ya dawara cire kawashi yana tare da kai ya kamata ka sa mishi ido kana bashi hanyoyi nagari kamar mizance hanyoyi nagari kin ga kamar yanzu yaron ka a misalance ya kai tun shekara ma ke biyar mamu yanzu anan ya kamata yaron ka ka gwada mishi tarbiyoyi na kwarai kamar yanzu in na ɗauki cikin tarbiyoyin nan ya kamata tun sahiya ta waye bumbo kai ma'aihui kai ne zaka nuna ma yaro ka gaida ubanka baka gaida ni bawa ne dole ne wannan yaro ka koya mishi gaisuwa bayan wannan ma kuma yaro ka kwatanta mishi kamar in zai zo maka cikin ɗakinka ya kamata ya maka shaida maka to in yaro ya taso da wannan abin bi izinillah haka zai miƙewa amma yanzu in kika wayi gari sai ki ga yaran mu haka suke shigo mu a ɗaki farab ba sallama ko baka yi sallama ba a turancen ma al tabi ake ka yi wata gwada alama gani nan tahi haka ake ya kamata kuma mu uwaye mu ke bada kwatamci ga ɗiyanmu tun da yaro abin da ya ga gidansu shi ne za yi wa kuma shi zai tashi da shi duk tarbiyyar da muke yi ta kwarai ita ce yaron mu zaye in addinin mu ne wani iri ne muke kin ga yaro ai tun yana dan kararramin shi kina ga in kina sallah zai zo kusan ki ma yana dunguna haka nan kin ga in aike ne ya kamata ka kwatanta ma yaro duk wanda ya ma ya dan aike shi ya sa shi wani ya yi mishi wani abu gal ya kiya ya girmi gare shi mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. kuma mutunta babba ka gwada ma yaro wanda ke gaban ka ko da kwana ɗaya ne mutunta shi in ka bashi wannan tarbiyoyi zai tsira madalla jima mun sake dawowa kanku muhammadu musa na kungiyar da ke yaƙi da ayyukan ƙarfi da ake sa yara shin wani kallo ne kuke ma tarbiyyar yara a halin yanzu Eh, na gode hawa, na gode hajja jimma na saurari magana da kika faɗi. Kuma lallai da abin da ya shahi tarbiyya. Mun kungiyar ta kun san yakin da muke yi na kala a sa yara ƙananan muyagun ayyuka. Mhm. Muyagun ayyuka su ne kama sa yaro aiki cikin harkar bauta, sa yaro aikin da ke kamshi cikas ga jikin shi, sa yaro aiki irin na lalata, sa kuma yaro aiki irin na eh, abubuwan da doka ta hana mhm. kamar duk abin da aka ce in interdi an hana shi bai kamata a tayar aiki ba to yaran nan ko abin da ake so tun da farin tun gidan su samu tarbiyya ta kwarai tarbiyya ita ce masu ilimi suka ce tun yaro yana cikin cikin uwashi yake jin uwashi yana jin uban shi yana jin irin abin da ake kusa da shi kinan tun lokacin ne ya kamata a ce inda yaron nan zai zo an kiyaye abubuwa da yawa ba a yin shi ba a zage-zage ba a buge-buge ba a kuwace-kuwace mhm. yaro ya zo cikin irin zaman da ake so na kwanci hankali kuma cikin kwanci hankali na yaro in ya fara tashi tun yana karamin shi ake nuna mishi irin abubuwan da ya kamata ya gane da su ya kamata ya gane da abin da ake cema kamar retini abin da ya kamata ya yi abin da bai kamata ya yi ba mhm, mhm. saboda yaro ya kamata a nuna mishi abinci wanda bai kamata ya taba kai taba shi magana wanda bai kamata ya hoɗe ta ba kai ya hoɗe ta babba gare shi ya san kowa ne babba gare shi kuma ya bi shi kuma ya ji tausayin wanda a baya gare shi yaro tun yana karami a yi hankali uwa da uba su ne na ware suna yawa babu uwa kusa ko babu uba kusa mhm. duk masu horon yaro sun zan gare shi kamar uwa kamar uba kenan wannan diya tana bisa kansu mhm. kuma shi ma gwamnati yana daga cikin waɗanda ya kamata ya kiyaye kula da yara a kula da yaro saboda tarbiyya ta zan ta kware gida kuma cikin tarbiyyar nan ke da lakwal tunda yaro in ya kai shekara biyar ya kamata a ce an sashi lakwal mhm. kuma duk tarbiyyar da za a koya mishi in ba ku sa shi lakwal ba kun ka mishi gurbanta tashi tunda gobe yaron da bai lakwal ba cikin waɗanda suka karatu waɗanda suka yi ilimi waɗanda suka koyi aikin yi yana da matsala ya ko kamata tun lokacin nan uwaye su kiyaye madalla muhammadu musa mun sake dawowa kanku na kungiyar da ke yaƙi da miyagun ayyuka da ake sa yara ƙanana abdu dan mallam mai na al'umar ne da kullum tun daga maraɗi kuna sauraron mu na sauran ka hawa aha to madalla abdu shin masana da dama sun nuna cewar tarbiyyar da yaro ke samu a waje tana da illa sosai a gare shi saboda wata rayuwa ce ta daban yaron ke haɗuwa da ita a cikin tituna da makamantansu wanda kuma ta sha bamban da rayuwar shi ta cikin gida shin yaro na iya samun tarbiyya a waje malam abdu to malama hawa na farko dai ina muku godiya gaba ɗaya studio kalangu da hajiya jimma da muhammadu musa lalle eh, eh, tarbiyyar waje tana da eh, cikas bisa ga abubuwan da muke gani bisa ga yara na farko zan fara da dai tarbiyyar gaba ɗaya tarbiyya ya kamata mutane su gane da horo ne mai bunƙasar da ilimi al'adoji kima da mutunci na yaro bisa ga fanni daban-daban na zaman al'umma to wannan tarbiyya ta kashe wajen kashi uku akwai tarbiyya ta gida ta fara wadda duka an da sun ka gabatar da bayanin su sun yi zancen ta wadda yaro ke samu Mhm. akwai tarbiyya ta zamani wadda ake ba yaro da kuma tarbiyya ta waje eh lalle yaro ya fara samun cikas sai in ya ta waje wajen nan hanya ce horo shi kuma horon hanya ya bambanta da horon cikin gida a can ne yaro zai ɗauko lalatattun al'adodi a can ne yaro zai ɗauko muggan abubuwa kamar zagi kamar wani hasala kamar ganin rashin ladabi rashin girmama babba wannan abubuwan suna zaman cikas don saboda ni yau kamar yadda an kasan tarbiyya irin ta da ba ita wacce ake samu a waje yau da in yawo in ya fito waje kowa duka eh, al'umma suna zuwa idanu suna kamawa bisa ga tarbiyya ta gari sai zaman yau uwaye su kankan su ba su ba da dama a sama ba su tarbiyyar tasu yaro da ya haife zagi an ka bige shi yayi kuka ubanki zai hito wane ne ya bige shi bai tambaya ya ji ne ya sa yaron nan yau ni ke kawo wannan tarbiyya ta waje Eh uwaye da dama ba su da lokacin rike a su a cikin gida ko kuma su ɗaukan musu mutane an da ya kamata su kula da yaran a cikin gida shi ke sa dole dole ku ga yara ga sunan sun fito a waje da dama eh, a wajen nan lokacin nan ne ake cewa a yaro zai fara ganin a'a ba cikin gidansu ba waje ma akwai mutane masu iya gyara mishi akwai mutane masu iya kuntata mishi don saboda a wajen ma a kashi biyu ana iya samun eh, eh, halaye irin nagari wanda za ka girmama manyanka wanda za ka girmama uwayenka Mm-hmm. amma abin da sun tafi yawa malama hawa mm-hmm. halaye murjani yare ke dauka a waje yawa malam abdu kamar tambayar ta ta gaba shin kamar waje irin tarbiyya ci yaro zai iya samu a cikin titi wadda za ta yi amfana shi kamar eh, a cikin titi wadda za ta iya amfana shi mm-hmm. zai gani kamar wani yaro ga shi ya ga wani dattijo da kaya ya amsan ma wannan dattijo Mhm. kenan sai ya gane kuma shi bakin ta kayan uwayen shi ɗaya ke amsa in sun shigo gida sai ya ga a waje ma in ka ga wani babu wanda ya girme ka kana iya ka amsa mishi kaya kenan wannan daga na ana ganin kima ce ta gari ko kuma ka ganin a a gari wani ya ɓaci wani ya ba shi kashi za ka gane a'a zagi ba tarbiya ba ce ta gari kenan yaro sai ya kiyaye zagi da ya ga wurin shi kenan wannan yana to abubuwa ne kalilan ba su da yawa ga zamani na yanzu amma abubuwa ne masu tasiri masu nuna cewa a wajen ma in yaro ya fito zai gane akwai al'umma akwai al'ummar da ke iya kisan shi akwai al'ummar da ke iya kuntata mishi kenan mu yanzu wanda muke so kenan abubuwan alheri wanda yanzu take iya badawa ko da suke ba su sun karya ba ya kamata da uwaye da hukumomi su kama awon nan awon da suke na nagari an yaɗaɗa su an nuna su eh kuma ana ci gaba da yin madalla abdu mun sake dawowa kanku abdu dan mara tun daga nan har can maradi wani gida juma mu sake dawowa kanku shin ƙwararru a bangaren tarbiyya na yara sun nuna cewar ya kamata uwaye su lura da abubuwan da ke kumshe a cikin wasu shirye-shiryen da ake gabatarwa kama a cikin akwatin talbijin shin wacce irin rawa ce akwatin talbijin ke iya takawa a bangaren tarbiyyar yara To malama hawa kin tambayo mini inda nake so. Saboda akwatin talabijin yaranmu nan ma ake ɗaukan mugunya tarbiya. Eh, saboda mine ne mu uwaye yanzu ma mu da kan muke hudda kuɗi mu je mu yi abu na ma da ake cewa komi. A tsoma yaro tike wanda yaro zai rinka kallon silma-silma da wani haraka dai na cikin talabijin da ake sawa. Kin san kuma bai cancanta ba. Me da a zamanin da ba mu san wannan ba ko lalle tele tana ƙara ma yara ilimi mai amma a yawance ta hibata musu ma sai ki ga ke uwa kin je ma da ke kin yi kwana yaro na yana kallon tele yana kallon seri bai sa abin da yake kallo na gari ba mm-hmm. kin gani ko dan wannan ma yana gurbata tahiyar tarbiyyar yaro kenan kamar abin da ma uwaye ke suturtawa sai ki gani ke kina dibin yaro bai san ake ba shi ko yana nena kallon shi a cikin telan wannan bai kamata ba alhali wasu suna ganin kamar wata hanya ce ta horo ka hana yaron kai titi sai ka zo ka saka mishi talabijin a gaban ka sa mishi talabijin gaban shi kuma akwai wani fanni ba talabijin kadai ba kin ga wannan salula ita da kanta mu uwaye ba mu hatara kaka ne ba mu hattara za ki gani mu uwaye sai ki danki na kusan ki zamna zaki ki rinka dibin wani abu a cikin salulaki a misalance zani baki dan example guda cikin wata lakwal da na samu yara yan ta biyar ne wace kalas daban-daban cikin yan ta biyar biyar biyu ne amma suke hito sun tambaye kamar su je siyo bawali haka ko mhm. an ba su permission sun hito sai suka je suka game ashe yaro biyu su sun kawo wannan salula wadda ake ganin hotuna a misalance suna zamna dai suna kallon shegantaka kin gani alhali ana cin cikin alhali saura na can na cikin kalasa na daukar yaro din premier ma me muharin bashi salula to kin gani eh, shine nake cewa mu ya kamata uwaye mu yi hattara cikin abin da muke ko mun san da kake ma yaro wani abu bai kamata ka bashi shi ba sai kai hakuri lokaci ke kawo shi to ba mu dibin wannan sai ka diba kai kai ka isa a barkance kake ka isa a lorke yaro kana nan gabata mishi rayuwa ne eh madalla hajjajin mai yanzu kamar idan aka ɗauko shi wannan misali ya danganta ga matasa yara kankana mata da kuma wato su yara samari shi idan muka ɗauko a bangaren su kansu 'yan matan wacce irin illa ce ke tattare da tarbiyyar su a bangaren umarni da ita wannan salular ko kuma kallon wasu fina-finai a cikin talabijin hawa gama je nesa yanzu kin san da ɗiyan mu 'yan mata duka a waya suke komi a salula za ki kira wannan mi ake ci a felkin da ake bidiyo a komi ya kare daga nan ciki ake rayuwa ciki ake komi mun gani salula na da unhwani kwarai amma duka yawanci tana bata mu tarbiyyar yara in kika diba kika gani namiji na wani waje yana wata ƙasa ma zaki gani diyarki za ta buga ta kiro shi nan ma za ni ba wani example mhm. da na je na isko a kwamseriya a matsayi na na mai kula da makarantar 'yan mata yarinya ce kwamsar ya ce mini hajiya ni abin da ya kai ni daban ya ce hajiya amma wa garki ka gani ga wata nan ɗaya ko wata matsala ce na ce kawai mi sannan ne ya ce wai ita ce ta zo yarinya ta yi convocation sarmayi yan lise ne ta yi convocation shi yanzu na ce saboda mi ita dizuitan gare ta yarinya shekara ta ishirin biya biyu mm. ta ce wai convocation za a bata ta kai ma ta sai ya ce dan mi wai kin san mi yasa wai ya ce zai aza ta bisa facebook hotuna ce ta aika miki dora su yawa hotuna da suka yi ta aike aike tsakanin su mhm. yace to tunda an bata an samu dan tangarda yace sai ya azata a bisa facebook mhm. ita kuma ta tsorata tunda ta sani sannan ne nace a bincika mini in gani wani hoto ne aka gwada mini in kika duba Hauwa. shi duk hoton da ya aiko mata a suturce yake mhm. amma itan a tsirance take kin gani bai kamata ba eh, salula na mun banna kwarai kwarai take mun banna mu uwaye salman dai tun da dai mun sa ran mun ba mu iya bata mu yaro sai an mishi abin da yake so ne eh. min mhm. mun sake dawowa kan ku hajiya jimma ta kungiyar uwayen yara yan makaranta wato malam abdu eh, shin menene abun yi don kiyaye ma yaro tarbiyya daga waje tunda ɗazu kun ba mu misalai kan ka hanyoyin tarbiyya hukumance kuma in ce kan kaman abun da ake samun amfani ga yaro akan tarbiyya ta waje kan eh. wasu abubuwa wanda idan yaro ya gansu abun kirki yana kwatamci da su to sai dai kuma kun rago ba ku ba mu ba illolin da ke tattara da tarbiyyar ta hili to eh, eh, tarbiyya ta waje ba da illoli da yawa mhm. malama hawa yau in kun ka diba duka abubuwan da suke gani a cikin tarbiyya ta yaro a dai yaro wanda ya tasa ya girma gabanka mhm. da ya fito da waje kai a matsayin ka na uba kana gane da lalle a waje ya ɗauko wasu halaye da ba halayen ka ba. Kenan mhm. a wannan halayen na waje su ne ni na ɗaya a waje in yaro ya hito yana iya gamuwa da mugan abokai. Mugan abokan nan suna da lalatar biya, mhm. ina daga nan zai ɗauki lalatar biya ya kawo ta a gida. A gida ba tashi ba kada ake gudu a gida yaro yana da kalle yana da magadi ne yana da uwaye tala mhm. ana kallon shi a sai a ce a kallon shi ma ya yi kamar shi waje tarbiyoyin waje akwai lala da yawa yaro yana iya shiga cikin sa'anin shaye shaye yin sa'anin sata in san namiji ne in tsaya ba ta ke tana iya shiga harkar karuwanci tana iya shiga harkar abubuwa duk wanda bai ba a zato na lala mhm, mhm. matsayin tana hitowa ba ta ganin duhun uwayenta bisa da lalle ba ta tsoron su kenan wannan wajen tana kawo lalar tarbiyya in ba a yi hankali ba don da yaro ya haifa da waje sai ka tsare kwana biyu tana kallon wa mene ne hika ni ne ya samu da wajen mhm. kenan waje akwai tarbiyya da tarbiyya lala da yawa wanda sai uwayen ya mun yi inda in yarinya yau ta shiga halin shaye-shaye wanda ga sunan yanmu mata kamar maza duka ana ganin su cikin birane da kawai suna wannan halaye na shaye-shaye zancen su wannan ya zama ruwan dare ga duniya sai ka ga kalafaye suna cewa a ai gidan wani ne an ka sai yarin yarinya tafi ta sai ko sai yaro ya sai sai ya kwana biyu ba a san ma inda take ba to wannan duk tarbiyya ce ta waje ita ke sa a wannan halayen ita ke sa wannan abubuwan suna wakana bisa ga mu kenan yanzu a ganin ku abdu menene abun yi dai zamanto an tsare yara daga wannan muguwar tarbiyya ta hili to sun eh, san ita tarbiyya kamar yadda ake gai da gida take fara amma ba gida ɗaya ba ce fara tarbiyya tarbiyya da gida da al'umma ce gaba ɗaya in mun ka ɗauki tarbiyya a da yadda take a gidan gidanku a baka ka horo na musamman bisa eh, halaye na gari a wanda in ka yi su za a siya lalle wancan yaro ya gyaru in bayan ka yi koyar gida waje al'umma suna kallon ka suna lauran ka ko kan gidan wane sai in ka shiga cikin mugun hali sai a gyara ta a ce ai ba haka nan bane wani kai ba haka ya kamata kai ba yau matsalar waje ne za a kamawa kowa ya san shi ya sani wannan irin zakin ce ya ta waje ba ka kama maka sai dai ka fata maka kenan da al'umma da gida da gwamnati sai an kama gaba ɗaya yaro ya zama in da tarbiyya ta cikin gida ya zo waje ana kula da tarbiyyar shi ta waje shi zai sa a ƙarshe a samu ya mace ta gari a samu ɗa namiji na gari wanda zai sanin ciwon kan shi wanda zai sanin saka mata amma in ba da gida da gwamnati da al'umma ta kama ba bisa tarbiyya lalle tarbiyyar mu ko da yaushe za a ci gaba da ganin halayen an da ba a tunda yau daga yawa da mu da uwaye ba lokacin ba gare mu na yaran tunda da bakin da baka da lokacin yaro yaro ya zamanto wata aiki ke kula da shi yaro wanda ya zamanto hanya lati kai aiki da shi to tarbiyya ta lalace. Mun sake dawowa kanku Abdu Muhammadu Musa kuna tare da mu kungiyar taku Alten wani irin kokari ne kuke yi dangance da tarbiyyar yara a cikin gidajensu ko akwai wata gudunmawa da kuke kawowa a wannan fannin? To gudunmuwar mu kin san fanni wajen biyu ko in ce uku ko ma in ce hudu. Mm-hmm. Na ɗaya shine ayyukan da muke yi tare da ministrori da yawa. Duk inda ke da minister mai kula da harakar yara in ana zancen yara muna zuwa muna ba da shawara. A yi kaza a gyara kaza a ɗauki doka kaza ko doka kaza da aka ɗauka a gyara ta. Na biyu ne bisa kan eh, ƙasashe na eh, kamar ce jihar Afirka, Afirka da West. Muna da ƙungiyoyi wanda suke tare da su ma shugaban kasashe da ministrori wanda duk lokacin da aka zo bisa kan haraka yara suke zuwa suna magana a sunan mu ko wani gani tare da mu saboda irin abubuwan da ya kamata a yi saboda a gyara ma yara irin dokokin da ya kamata mahallin su cikin kasashen mai gyaru mhm. kuma akwai irin shawarorin da muke ba da wajen uwaye da kansu da uwaye da waɗanda suke kula da yara duka lokaci zuwa lokaci muna zuwa radio muna kamar mu gaggama mutane haka cikin unguwa duk irin projekin da muke sai mun yi shi mu ba su shawara bisa kan irin abin da ya kamata a mai yaro tunda tun an ɗauki cikin yaro a kai a awo in aka ahe shi akwai rigakafi wanda ake mishi duka wanda ya kamata a yi a yi ka a tsaya wani kame kame an ce kaza an ce kaza duka ƙarya ce rigakafi wanda ya kamata a mai yaro a yi mishi kuma yaro abincin da ya kamata a bashi ga irin abincin da ya kamata a kiyaye yaro kai ya taɓa su akwai irin abincin da ya kamata a bashi kuma yaro cikin gida irin abubuwan da ake yi saboda a taimaka mishi saboda a kare mishi abubuwa da yawa ɗazu na shi kun yi zancen kamar telebijiyon kamar irin wanga smartphone wanda ke hannun yara yawa ga su yau abubuwa da suka zo duniya ga ta yau wanda banni da masu kula da yara ya kamata su yi hankali shi kada cikin aikin da muke mu uwan shekin mu akwai horo da muke ma masu kula da yara jawabi wanda muke ba uwaye kuma su ma yara ƙanana duka irin lokacin da muka samu muka daidaitu da su muna jawo hankalin su bisa irin abubuwan da ya kamata su yi irin abubuwan da bai kamata su yi ba. Idan muka taɓo wannan batun na kaman talabijin da kuma sauran wasu manyan wayoyi musamman ma a ɓangaren talabijin wani lokaci gwamnati da kan ya ɗauki kaman wasu matakai na cewa idan film ko kuma in ce wani film za a sa a tele bai kamata ba yara su gan shi a rubuta a ce kaman daga daidai shekara kaza kada ya kalli wannan amma sai gashi an wayi gari wasu talabijin na nan namu gida ma ba su kiyayewa. wasu na kasashen wani su ne kamar sun rubuta a ce yaro mai shekara kaza bai kamata ya kalla ba shi a wannan bangaren kun yi wani hoɓɓasa don ganin cewa an sake dai kulawa kan su uwayen kan shi gwamnatin kan su kafofin na watsa labarai wallahi yau masu kula da harakar telebijin su ne csc lokaci zuwa lokaci ni ina zuwa wajen presidentin csc muna tattauna bisa kan irin abubuwan da ya kamata a kula wajen telebijin a rika hankali lallai harka yara abinda bai kamata su gani ba yawancin telebijin suna da tsari wanda ya kamata su ce wanga yaro bai kamata ya gan shi ba kuma akwai ma tsari wanda lokacin da aka san yaro yana kallon tele bai kamata a sa waɗansu abubuwa ba amma kin san yanzu eh, harkoki sun kubce wa mutane duka sai ka ga abu kana kallon tele sai ka warab an gudu maka mace da namiji cikin wani zama wanda bai kamata a ce babba ma bai kamata ya gan shi ba balle yaro to lalle akwai cikas bisa wannan ya kamata a ce a duba na CSA ne masu gidan talabijin ko ma radio ne da ake magana akwai abubuwan da akwai lokacin da ya kamata a yi su akwai lokacin da ya kamata a yi su ba mhm. ko da ke yau duk abin da aka yi bisa talabijin ko da an ɗauki lokacin da aka sa su ne sai ka gashi cikin wasa yana yawo so wasa ko ba ruwan shi da lokaci sai dai a ce uwaye su kiyaye gwamnati ta kiyaye kuma masu 'yan jarida kako gashi kowa ya kawo tashi gudunmawa eh haka madalla muhammadu mun sake dawowa kanku uwar gida juma ta kungiyar uwayen yara 'yan makaranta shin yanzu a game da wannan hanyoyin na sadarwa waɗanda su yara suke amfani da su wajen kalle-kalle abubuwa wanda ba su kamata ba ku a bangaren naku a nan makaranta an ci yaro kada ya kawo salula shi ina kun kama yaro da salula wani mataki kuke ɗauka to shi dai lakwal an ce duk yaro da aka ga da salula a amshe ta in aka amshe ta ana aika ma uba mhm. convocation ya zo in ya zo za a sanar uban shi mhm. wani ga abin da aka gani gare shi kun san ga matakin da aka ɗauka na salula mhm. to wasu ubannin suna aiki da shi wasu kuma ba su aiki da shi goban ma za su bari yaro ya taho da ita tunda ina zato yau in aka kira ka aka gaya maka laihin ɗanka ga abin da yake ciki ai ina zato sai ka kiyaye to da yawa ba su kiyayewa fi sibilillahi shine akwai inda ma wata ran aka taɓa amsa salula a zo a ce a mamushe waɗa kun gani ai bai kamata ba shi mutum ya amsa salula a hannun yaro eh ya amsa salula ga hannun yaro mm-hmm. uba ya zo ya ce ya ce dan mine ne za ya ce ya amsa mishi salula fiske yaron ya ya je ya ce ma uban shi ai shi bai taba ba ai shi bai yi aiki da salula ba ne mi yasa ma aka kata daga lakwal mi mm-hmm, yasa aka kata shine mushe ya ce mi yasa ma aka kata lakwal sai da abin ya kawo wani tangarda aka ita ta rigima to shi ne muna dai kira mu ga uwaye har gobe an hana zuwa da salula lakwal kenan in kunne ya ji aka ce jiki ya tsira ko ba haka ba kenan muna kira ga uwaye duka na 'yan lakwal salula babu ita cikin lakwal tun da aka yi lakwal da ai ba aiki da salula ba kenan salula ya yi ko lakwal ya yaro shin hajiya jima wani kokari ne ya kamata hukumomi na ƙasar Nijar su yi don su shawo kan matsalolin da ke nasaba da tarbiyyar yara daga gida zuwa makaranta me kuke jira daga hukumomi a wannan bangaren mu yanzu dai ni in na ce miki tarbiyyar gida mhm. ita ta uwaye ce tun daga uwaye tasu da banci daga gida ne yaro yau daga ya sanyo kawashi cikin lakwal ta zama ta lakwal za ta bashi tarbiyya amma mu sai na gani a wayi gari kaman tarbiyyar da ake ba yaranmu a lakwal dan lokacin na ta kalilan ne minti sha biyar mhm. za miki kamar in ɗauko me ake ce min moral kenga da ake ma yara ita dai ce tarbiyyar ko to duka minti sha biyar ne gare ta kin gani inda mun samu mu a mu ya kamata tarbiyyar nan a samu cikin karantawar ɗiyanmu a samu mata wuri mai muhimmanci kamar a bata lokaci mai ɗan yawa wanda kaɗan ana iya yin ta ma kamar kashi biyu ma cikin sahiya guda ana ƙara tunar masu amma moral ce daga an je minti sha biyar ne wani sahi tun da sassahe a ɗan yi maka wani ma mu shan hoba yin ta zan gaya miki wani hoba yin ta tunda ba a bata wani mahimmanci kwarai ba mu ko muna kira ga gwamnati ya diba ya gani wannan moral da ake faɗi ke ga tarbiyya ta lakol ya sa ido gare ta mu ya sa ido gare ta ya ƙara mata ma lokaci in muna son samu cikin lakol. Madalla jajima muna nan dai tare. Mallam Muhammadu Musa kuna sauraron mu? Ina sauraron mu. Madalla a yanzu cikin tsokacin da jimmata muna lalle shi yaro an ana bashi tarbiyya ya kamata a ce lokaci zuwa lokaci ko ba a bige shi bai shi zahi ana da dan tsorata shi kamar a nan gurin shin kuna da wani dan tsokaci da zaku muna dai zamanto cewa ba habugo ne aka ce a yi ta ba sosai dan ba yaro tsoro ne ake dan ya zamanto an samu an maikar da shi tarbiyyar tashi ta biyar da ake so eh, hawa ina son in gaya miki eh, bara da ta wuce da bara waccan mhm. mun yi wani wata takarda da ake kira rapport sur les violences à l'encontre des enfants dans le monde mhm. ni mai shugabancin wannan aikin da aka yi kuma mhm. masana da yawa da minister la justice minister kin kula da yara da minister la santé duka muka ga muka yi wajen shekara guda muna aiki mhm. akwai abubuwa da yawa wanda yau yaron yau da yaron da ba yi ba ne abubuwan da kuka doka ta kiyaye ta ce ka ayi kawai bai kamata ba ka ayi wani a zo a samu yaro da bulala ana bugu da ana shi mu an yi mana shi lalle an kawo mana cikas da yawa cikin abubuwa da yawa shekaran jema wata mace ta yi kira na tace mini wani yau kunnuwa na yanzu haka bani shi kwarai wance wance ita ce madan kita da ta karanta da wuri kaza ga yadda take bugu irin kuma ba ita kaɗai ta cikin wannan eh, matsalar ba yaro horo aka ce a yi mishi a koya mishi abu in bai iya ba a sha a mishi lahiya a yi rafar a gwadi gwamnati ta gani uwa su sani amma madan ta zo ta ɗauki yaro tana kishi Koko yaro ya zo da salula eh, lakwal da yi unhani da salula yana cikin sakin shi mushe zo ya buɗe ga salula ya shiga mishi waɗa bai kamata ba salulan nan kamar taimako take ga yaro tunda in aka ka kare lakwal in iya huta waje da ita ce uban shi ko uwar shi ke kiran shi ta ce kana ina koko bai ce fa baga mun mun hito zo ka dake ni amma shi a ce san yaro bai zuwa da shi da kwal ko da yake akwai yaro akwai yaro akwai yaro mai shekara biyar zuwa goma sha biyu ko zuwa goma sha uku ita ce doka kamar ta ministan lajistis take ɗauka kwarai kuma akwai yaro a huska eh, dokoki na duniya gaba ɗaya wanda ake cewa wanda visita wanda yaro wanda bai kai shekara goma sha takwas ba kenan yau kana iya samun shi college kana iya ma samun shi dife kenan irin wannan yaran sun girma akwai kasashen da ma suka ɗauka kan shekara goma sha shida yaro kamar ya balaga kenan bakin sha shida yana da responsibility mhm. kenan akwai irin abubuwan da kamata a kiyaye mushe ne suwaye ne lura da girman yaro da lokaci zuwa lokaci akwai irin abubuwan da ya kamata a yi mishi akwai irin abubuwan da bai kamata a yi mishi ba mhm. kamar yanzu yaro in ya girma bugu ma bai kamata ko gida bai kamata a buge shi ba ko uban shi ko uwa tun da yake kira a bugun shi wajen kariya kwanan bayan na zanatar da wata abokin aikin har hannunta ya shi ta ce a yaro ta wai ce na buga ce ta wai ya girma a a bar bugu ana tsawatawa mhm, mhm. akwai irin finishin da yawan da kamata a yi ma yaro kamar a hana mishi kuɗi ko a rage mishi kuɗi ko a hana mishi huta ko a yi abubuwa amma a zo a ɗauki yaro kamar da yadda ake yi da da ana tika kamar da ake yau ko shaki da kamata a bige shi irin bugun da ake da kamata a yi shi ba mhm, kenan a kiyaye yaro yau yanayi ya sauya abin da bai kamata a yi ka a an ɗauki doka da ake kira eh, convention relative au droit des enfants Niger ta ɗauki ta an ɗauki convention chart eh, african de droit et du bien-être des enfants inda kudurori da yawa suka ce ga abin da bai kamata a yi ma yaro ba mm-hmm. lokaci in ya sauya kawai mu dangana lokaci ya sauya lokacin mu na da ni yanzu shekara ta wajen sattin mm-hmm. da lokaci na yau ba ɗaya ba ne eh, kuma dole mu yi hakuri mu ɗauki abin da yanayi ya kawo mm-hmm. abin da dokoki suka kawo abin da ƙasashen suka ɗauka. Shin wani shawari ne ke gare ku zuwa ga uwayen yara don ku taimaka musu su tsaya tsayin daka wajen ba yaran su tarbiyya ta gari? Yau shawarori mhm. eh, hawa suna da yawa. Mhm. Yaro ya kamata dai uwaye tun da wuri su gane da karamin yaro da yaro eh, madaidaici da yaro da ya fara girma daban ne. Mhm. Ko ne yana da abin da ake cewa bezuwa. Akwai dai bezuwa wanda duka suna da shi shine abinci, shine wurin kwanci, shine a kula da tsaftar su yaro ya rika wanka kuma in akwai addini a kula ya rika yi mhm. to kuma yanzu tun da yaro lakwal ake sashi in aka sashi lakwal uwa ya kamata ba ya zo da marice ɗauki kai yana ta kwanta cikin ake ce yana karatu a ku sa shi gaba ku kula da irin karatun da yake yi ya rubuta cikin kayyakin shi ku karanta ku gani eh, amplua da tan gare shi uwa ya kamata ku san amplua da tan kuma lokaci zuwa lokaci kuna zuwa lakwal ko kuna kiran director ko wani ansanyan shi kusan abin da ake ciki yaro bai batanci da kwan. yaro bai zuwa retar bai hita kalas abubuwa da ya kamata a biya yaro sau da kawa shekara biyar gare shi shekara goma gare shi shekara goma sha gare shi an tuka dai kai ma na ce sha takwas lallai sha takwas dokoki da suka ce sha takwas amma mu gare mu uwaye yaro yau in baka yi anjam sai ka kai shekara arba'in kana gare shi tunda ko aure ya yi sai ka yi tsaye ka ce i eh, kaza ka ai kaza mhm. ai hankali da kaza ai hankali da kaza mhm, mhm. kenan yaro da yaro ne bakin da uwaye suka yi yaro duniya ko su yi haƙuri sai da suka mutu suna bere shi inda ya kamata a bashi talala a bashi lokacin da aka san ya ila ya iya huta a bar shi huta a bashi lokaci kuma inda yake zuwa a kula a san inda yaro ke zuwa ka a bar shi yaro dan shekara goma sha hudu yana zuwa wurin 'yan shan shisha ya ta shan shisha ku ga shekara goma sha takwas ya lalace ko shan kwaya tunda akwai inda ake shan shisha kuma a gama ta da kwaya ana bayar ruwa suna sha to uwaye ya kamata su kula na gudu madalla muke da godiya mun da ya sake zuwa kan ku kahin mu rihe shirin shin malam abdu dan malam kuna tare da mu ina tare da ku malama hawa madalla ana cewa fa yara su ne manyan gobe shin me ke iya faruwa idan sun tashi a cikin tarbiyya ta cikin tituna tun da wani lokaci ga mafi yaran wani lokaci sun fi jin daɗi kasancewa suna waje suna cikin hanyoyi suna yawo maimakon suna cikin gida. To, kun san ‘yan salon magana sun ka ce mai da kushi shi yake da doki. Mm-hmm. To, lalle yara a yau a cikin yanayin da ake ciki sun yi jin daɗin suna waje da suna cikin gida. Me yasa wannan shine halayen da uwaye sun kacinci kansu a mm-hmm. cikin shi. don saboda shi halayen uwaye na da tasiri da yawa bisa ga tarbiyyar yara idan yaro an ka bashi dama hita waje ya mhm. samu hitowa wannan waje zai yi jin daɗi a waje don saboda a waje ba wanda zai cewa ya yi ba wanda zai cewa ya bari wannan shi ne ke sa yara da yawa sun kwamfati su yi su waje su bi zamani na waje da a tsaya cikin gida inda ake tsawatawa kenan wannan abubuwan lalle shi ne ke zaman cikas ga rayuwar al'umma don saboda yau yaro a gida bai da wanda yake saurare ya yi sauraren na waje don alal misali suna da su a da in sun zo gida ba can abin da suke yi kuntatawa ko bulalawa sai ka ga yaro ya zo gida ya saci abu don ya zuba waje akwai wani wanda ya yi karfin ya tilasta mai da sai ya kawo wani abu da wajen su in ya kamo wannan abin da wajen su za a ba damar ya ga wani abu ko kuma a mishi wani abu wanda za a ce a yaron nan kai kaɗai ka tsaya shi ne yau in kun diba mu da kanmu uwaye mun yarda gaban gidajenmu ne yaran nan za su aza wannan fada kamar yadda muhammadu musa ya ce nan ne za su shisha nan ne za su kwaya ka zo kai ne gida ba ke gida ta tashi buɗe maka. ka shiga baka ɗaya ka ga wai yaran na abin da suke na kwarai ne ko ba na kwarai ba shi ke sa da yawa yaran tun da dai har baba ya guri bai shiga cikin gida ya bar mu waje kenan za mu tsinta cikin gida ni za mu saurari a gaba ba ko kuma cikin gida tun da ana iya bar mu matsaya a waje ita wannan wajen kamar yadda nake ina gare ta sosai mm-hmm, mm-hmm. yau har an kai a cikin birane in ma suna wajen har su yi wannan rumfa ta kanti a san ma miye suke da su da yan mata da yan samari. Mhm, Zafi mhm. da ga rumfa ta yan mata rumfa ta yan samari ko kuma da ta kafaɗe. ko kuma su zuga hanya na an ka can a ɗauko na wannan can a yi wannan ta a yi faɗace-faɗace da kashe-kashe duka yana daga cikin abubuwan da ake samu a waje. Kaga wannan kuma ai sakaci ne na OIE. Imanin eh, Abdu, shin wace gudunmawa ya kamata al'umma ta kawo wajen tarbiyyar yara? tun da an ce dashi na kowa ne. To, eh, hukuma abin da ya kamata ta kawo gudunmuwar sauran tarbiyyar yara eh, hajjajin jima wadda ke abin gaɗin da kwal ta fara ba da wasu hanyoyi da ya kamata a ce al'umma sun kama gaba ɗaya an mhm. samu an bunƙasa su. Eh, lallai gwamnati ya kamata a ce ya wallafa horo irin na ima da mutunci shine wannan moral wadda ake yi a yi horo na koya mutane menene jinkai menene kwanciyar hankali mhm. menene hakuri duka abubuwa an da ya zama su halaye na gari ya kamata gwamnati a cikin program program ɗin shi da yake alakwal ya sa su don ya zama to yaran nan sun yi turu mutane adalai masu tarbiyya ta gari kamar ta yi wani kaya da wani waye lalle in kun ka ɗauki alakwal yanzu da yanayin kaya lalle ana sa ran ya zama hanya tarbiyya ta kwarai tun da yau yaro kowa a kai tuni ce za ta sakuwa iri ɗaya ta ɗan talaka da ta ɗan mai kuɗi wannan abubuwa ne irin masu kyau don saboda bai sa wani da ke a tun da bai irin kayan wanga ko kuma tuni shi ba kamar ta wanga ba duk dai ko kala kasa ko kala su guda da mai tarla 29 mai tarla 100 duk kala guda ne kenan na akwai abubuwa irin na hanya ta kwarai su kuda shi ne nake ne a cikin program program na lakwal ba sai yan eh, eh, yara ba tsawon da ke aji na farko ko kuma yan koyon shiga lakwal har kamata ya zama to an ɗauko shi tun daga yan yara yan kankana har zuwa jami'a don saboda yau wasu abubuwan ya wuce fannin yara kamar in an ka ɗauki menene ƙungiyoyin duniya sun ka tsaida da wane ne ake ce ma yaro. Mhm. Yau abun ya wuce wannan har a sai jami'a sai an kusanta ma yaran nan da lalle lalle hanya ta gari ita ce tarbiyya mafi kyau ita ce za ta ba su damar su zama su mutane na gari don saboda gobe su ne manya kenan wanda za a kusanta ma yaro daidai wannan ragama wanda yau su baban shi ne ke jansa gobe shi bai jansa amma sai ya zama mutum na gari sai ya kiyaye mugun hali sai ya kiyaye abubuwa an da su kamata ba. Mun gode Malam Abdu tambayar mu ta ƙarshe shin wata shawara ce ke gare ku don ya zamanto ga baki ɗaya yaran ƙasar Nijar sun samu tarbiyya ingantacciya tarbiyya ta gari. To Malama Hauwa lalle shawarar da nake batawa mhm. na ɗaya uwaye su gane da halaye na gari na uwaye yana daga cikin abu wanda ke sa tarbiyya ta zama zamanto tarbiyya ta gari. Mhm. banci wannan uwaye sai an yi haƙuri an yi wannan son wanda an ka sa da kima na yaro. Mhm. Ba rashin son yaro ba ne sai an ɗora tsawatawa. Yau in kun ka da yawa babu tsawatawa. ya raba a tsawata su kawai abubuwa ne suka yi nasarar ransu sai a ce in ma na tsawata su wancan bai tsawata nashi ba duk hakuri ya kamata mu da uwayen da gwamnati a tsawata yara a kwatanta musu hanya ta gari don saboda yawan wasu rikin tsawata wannan ya sa su shiga lala hanya wadda ta nakasar da su kenan sai uwaye da gwamnati sun kama gwamnati dokoki an da ya kamata su tsaye da fatanci a tsananta su a ɗauke su wanda an ka kama da shi a bi kusa da uban shi a biya abin da ya kamata a biya ya zama duk kahohi na watsa labaru duk wani mai salunan shi wani mai ne duka yadda ake sanin waye kirawa ne ya kamata a san waye sa wani abin batanci don gurbatar da tarbiyya mm-hmm. don saboda yau akwai wa'ansu biyu suke yi dukan mu a addini an ka ce makiyaya na kiwo ne an ka ba mu yaran mm-hmm. in ya zama to ba mu yi shiga tsakanin mu da Allah su su yi ranar gobe an tambaye mu shi kuma babbar tambaya ita ce in ka bar yaron ka yan lalace yan lalata wa'ansu kenan gwamnati da uwayen yara da jama'a gaba ɗaya sai mun sama mun tarbatiyar da yara tarbiyya ta gari. To madalla. Mun gode Abdu. Uwal gida Jimma shin wace shawara ce ke gare ku don ya zama to cewa yara ga baki ɗaya sun samu tarbiyya ta kirki? Ni magana da ke gare ni bisa tarbiyyar nan ta yara su zama na kirki kashi uku take. Da farin ta gida ina so kaman uwaye gida ka zan ka ɗauka ɗan lokaci da yaranka. Mm kana zantawa kana kawo musu abin da ya kamata da abin da bai kamata ba kamar ka zan ka fira da yaranka yana sa yara su samu tarbiyya kwarai na biyu kuma ina da wajen gagari kamar kominote al'umma eh ina so al'umma kowace ta koma kamar irin na da da muka sani kowa ya sa hannun shi gakka ce sai ɗanka an ce ɗadin na kowa ne yanzu za ki gani sai ki ga wani ma ya isko yarawa suna haɗa ba zai iya tsaya ya raba su zai wuce washi kin gani to kenan ina kira ga al'umma duka mhm. duk inda ka ga yaro yana sakin hanya ka tsaya ka tarbiyyatar da shi ko ya saurare ka ko ga ya saurare ka kai da imishi za ka samu wani ya saurare ka na uku kuma ina kira ga gwamnati cikin makarantunmu tun daga aji na hwari ke ha university a zan ka kawo tarbiyyar na a sanyo ta da yawa cikin program kamar yadda ake wanga ya waɗi. <laughs> Eh. Mhm. madalla hajiya juma muhammadu musa maganar ku ta ƙarshe wace shawara ke gare ku don ya zamanto yaran ƙasar Najeriya sun samu tarbiyya ingantatta. To ni dai shawarar da zama fara ita ce gwamnati tunda gwamnati duk tsarin da ake cikin ƙasa cikin gidaje cikin al'umma duka gwamnati ke yin shi. Ita ke hiddo doka ita ke kula da abin da ya kamata ya kamata a ce gwamnati ta kula. Gwamnati ta kula abin da ake kima tarabayar sosiyo masu shiga cikin gidajen kowa da kowa su san irin yanayin da yara suke ciki mhm. ya kamata a basu karfin aiki a basu kayan aiki a kula kuma su rika zuwa a san cikin titashin da yara suke mm, na biyu akwai uwaye uwaye ya kamata su kula kaga ɗazu na ji wanga ya yi zancen abdu ya yi zancen kamar uba ka zo a buɗe maka gida ka yara suna nan zama ka ce a zaman kirki ne suke suna shan shayi kamar suna maka gadi kuma ɓanna ce ake yi nan tun da bakin da ka huta wani lokaci kai in kai kwana ma kilan mota ka suke ɗauka su tura mota ka waje su huta sai su taɓa ɓatanci cikin gari uwaye na wannan suke kwana aka zo aka tara su aka ce ku zo ga ɗiyanku na cikin wani hali mm-hmm. kenan uba kai ya zo ya ga kamar ɗiyan shi suna shan shayi yaro shekara kaza zuwa kaza akwai abin da bai kamata ka bar shi yi ba in shayi yake sha shekara goma sha uku hudu lokaci ya yi 22 23 zai cimshe kuma cikin gida kwanta ya so bai so bai shigo ya kwanta kenan uwaye su kula su bi sau da kawa yara in yaran lakwal suke su rika ɗaukar kai su suna karantawa in wani abu suke yi ya kamata uba da ɗa ko da ɗiya ko uwa ku rika magana da su ku rika tattauna da su ku shi irin halin da suke ciki ga shawarar da ke bada yau. madalla mun gode sosai muhammadu musa nan dai muka zo karshen mahara studio kalangu ta yau wadda ta yi tsokacin kawun hanyoyi ne suka dace abi don ba yara tarbiyya ta gari a cikin gida na kasar niger kun saurare mu tare da uwar gidan kimba jumma ta kungiyar uwayen yara 'yan makaranta da muhammadu musa shugaban kungiyar da ke kokowa da aikin karhi ko kuma in ce ayyukan da basu dace ba da ake sa yara da kuma abdu dan malam ministan al'amura na yau da kullum da muka ɗauka tun daga can maraɗi a madadin kowa da kowa bakin namun gode dokar goron gayyata na muhawarar studio kalangu a madadin kowa da kowa ni hawa usman nake ce mana mu kasance lafiya thank you